yadda karamin yaro yake kallon rayuwa ya sha bamban da yadda babba ke kallon rayuwa yadda mai arziki ke kallon rayuwa ya sha bamban da yadda talaka ke kallon rayuwa yadda mahaukaci ke kallon rayuwa ba daidai yake da yadda mai hankali ke kallon rayuwa ba idan ka ɗauka yadda kake rayuwa haka kowa ke rayuwa to ka tashi daga layin masu ilimi ka koma layin jahilai inda ka baro nan wani zashi kuma duk inda kake tsammanin wani abin da baka so to shi wani shi ya burge shi a cikin rayuwa damuwa kowa daban ka ɗauki rayuwa daidai da yadda kake ka kuma ka yi ma mutane uzuri akan yadda rayuwarsu take ba kowa